الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد من قوتك التي أخرجت وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواء اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة مريتين الجمعة شاشدة قوات رمضان أشيكرا تدبو ليد دريه أدودة ثلاثين ترى هجرة من زنصيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan shida a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya. kafin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum malam Allah ya yi maka mawafaka ya sa ka gama da iyayenka lafiya amin Allah ya dinfe mu da hakan baki ɗayan mu yace tambaya ta kamar haka tambaya ta farko malam yana da kyau a sa gawar musulmi a cikin akwati kamar yadda kirista ke yi ba yi da kyau sai dai idan ya zamo bisa ga larura amma asali shine musulunci bai yadda ba da musulmi ya yi koyi da arna ta dukkanin abin da suke gudanarwa da manufa ta addini Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu saba musu kada mu yi tarayya da su kada mu yi kamanceceniya da su an gane ko da haka abin da aka sani a musulunci shine a ɗauki mutum akan makara ko akan gadon kara ko akan dukkanin wani abu wanda zai tallafe shi a lokacin da ya mutu dan ai masa wanka da kuma ai masa sallah sannan kuma a kai shi makwancinsa amma sawa a akwati musamman har aje a tona rami tare da akwatin duka abin ne gaba ɗaya wannan abu ne wanda kiristoci ke yi wanda kuma mu musulunci ya hana mu mai koyi da su ba sai a wannan bangaren ba a kowane ɓangare na abin da suke yi da sunan addini ayoyin Alƙur'ani da yawa sun yi umarni da haka Allah ya ce wala kunu minal mushrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun kada ku zamo daga cikin mushrikai ma'ana masu yin aiki irin nasu waɗanda suka rarraba addininsu kuma suka zamo ƙungiyoyi daban-daban kowanne suna kafarta junansu a wata yare ce wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum azabun azim kada ku zamo kamar waɗanda suka yi saɓani suka rarrabu bayan hujjoji da dalilai sun zo musu waɗannan azaba mai girma tana nan a gare su to ire-iren haka ayoyi da yawa sun yi bayani dangane da asabawa waɗanda ba musulmi ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisansa masu tarin yawa an umarce ni da in sabawa yahudi da nasara cikin abin da suke yi na addini shi yasa a hadisai da yawa sai annabi ya ce khalaful yahuda khalaful yahuda kamar cikin faɗin sa wa wa liha khalafulYahuda, yahuda wan nasara ku rinka datse gashin baki kuna cika gemu ku saba wa yahudi da nasara a wani hadisin yace sallu fi ni'alikum fa innal yahuda la yusalluna fi ni'alihim ko sallu fi ni'alikum khalafu al-yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim ku rinka sallah da takalman ku ku saba wa yahudawa domin su ba sa yin sallah da takalmi waɗannan da ire su duk dai suna nuna mana ka'idoji na addininmu wanda an gina shi ne akan saƙawa gare su da aka yin koyi da su cikin yadda suke binne mamatansu to wannan kuskure ne kwarai da gaske tambayarsa ta biyu ce malam me ake nufi da musafaha musafaha shine haɗa hannu da hannu a gaisa idan an haɗu Abin da bahaushe yake cewa shan hannu mun sha hannu da wani to da larabci shine musafaha wanda annabi da sahabbansa sun kasance suna yin musafaha imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga qatada qatada yace na tambayi anas hal kanat al-musafahatu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala na'am shin gaisawa hada hannu da hannu sahabban annabi suna yi anas yace eh suna yi tambayarsa ta gaba yace wace daraja ake samu idan an yi musafaha Allah yana gafarta zunubai na mutane idan sun yi musafaha kuma shi ita yin musafahar koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabansa wanda kuma wannan ba karamin daraja ne ba takarda ta gaba mai tambaya ce assalamu alaikum malam ka sha ruwa lafiya Allah ya kara maka daraja da lafiya Allah ya kare mu baki daya yace ga tambayoyi na kamar haka shin wai malam akwai bambanci a tsakanin kafiri da sako ina jin so yake yace kafirci da sako kafirci saƙo ne amma ba duk sako bane kafirci bainahuma umumun waqsus kamar ka ce ne dukkan janar soja ne amma ba dukkan soja ba ne janar an gane ko to haka dukkanin kafirci sabo ne amma ba dukkan sabo ba ne kafirci ma'ana akwai saban da bai kai matsayin a kira shi da kafirci ba domin kafircin shi kansa malamai suka ce iri biyu ne akwai babban kafirci akwai karamin kafirci akwai alkufrul akbar da kuma alkufrul asgar babban kafirci da karamin kafirci babban kafirci shine mutum ya fita daga musulunci wanda mutum yana fita daga musulunci ne ta hanyar karyata abin da da shi ake shiga musulunci kamar cewa Allah ɗaya ne kace baka yadda ba to kaga ka kafirta kamar annabi manzon Allah ne kace ni ban yadda ba ka kafirta kamar sallah wajibi ce kace ni ban yadda ba ka kafirta azumi ban yadda ba hajji ban yadda ba zakka ban yadda ba duk abin da ya zama da shi ake shiga musulunci to in ka ce baka yarda da shi ba ka fita an gane ko to haka nan duk wani abin da yake halal ne sai ka haramta shi to wannan ma kafirci ne domin ja'in ja da Allah ne Allah ya ce halal kai ka ce haram to shi ko ja'in ja da Allah kafirci ne haka duk abin da yake halal ne kai kuma sai ka ce haram ko haram ka ce halal da sani wannan ma yana daga cikin kafirci to wannan shine al-kufrul akbar wanda malamai suke ce mukhrijun anil milla mai fitar da mutum daga musulunci akwai kuma kufurun asgar karamin kafirci wanda shi wannan baya fitar da mutum daga musulunci kamar me kamar shan giya in ba ca kai giyar halal bace amma ka sha to wannan kafirci ne amma bai kai ya fitar daga kai daga musulunci ba amma da mutum zai ce giya halal ce ko baya sha to ya zama kafiri amma duk yadda mutum yake shan giya amma bai ce halal ba ce ya san laifi yake to wannan yana karamin kafirci kamar zina ga wanda yake yin ta yana aikata kafirci ana nufin karamin kafirci da aka ce karamin kafirci ba ana nufin laifin bai da girma bane amma dai girmansa bai kai ba ka ce mutum ya bar musulunci domin zina ba ta fitar da mutum daga musulunci don ya yi, shan giya ma haka cin riba ma haka amma matsalar shi ne suna daga cikin irin zunub ba sa bari a shiga aljanna in dai mutum ya mutu yana yin su to da aljanna kuma sai bayan ya shiga wuta an ƙona shi sannan daga baya zai shiga aljanna da haka babban zunubi malamai sukan kira shi da sunan kafirci ko da bai kai ba ya fitar da mutum daga musulunci to sannan kuma akwai sayyi'at kananan zunubai wanda su basu kai ma a ce da su kafircin ba an gane ko basu kai a ce da su kafirci ba ballantana kuma a ce za su fitar da mutum daga musulunci da haka wannan shine bambanci a takaice tsakanin sabo da kuma kafirci tambayarsa ta gaba ya ce malam tauhidin kafiri yana inganta eh in ya inganta shin ba me kake nufi da tauhidin kafiri yana inganta mutumin da yake kafiri sai yazo ya shiga musulunci tauhidin sa zai inganta mana al-islam yajubbu ma qablahu musulunci yana ya faɗi zunubin da aka yi kafin a shigo shi an gane ko in dai na fahimci tambayar ta wannan shine tauhidin kafiri yana inganta in ya musulunta ya shiga tauhidin domin lokacin da yake kafiri ai baya tauhidi ko amma daga baya kuma sai ya zo ya yi tauhidi ba wani dalili da zai hana ingantuwar tauhidinsa amma in ba haka kake nufi ba to sai ka kare mana bayani a wata tambaya ta gaba kuma sai mu fito da abin a fili yadda za a fahimta Allah ya sa mu dace tambayarsa ta ce shin malam wai menene ake nufi da adalci akwai wata daraja da mutum zai samu idan ya yi adalci adalci shine aje abu a mahallinsa kamar yadda kishiyarsa kuma shine zalunci aje abu a inda bai dace ba wada'u shay'i fi mahallihi shine al'adlu ko alƙisto. wada'u shay'i fi ghairi mahallihi shine az-zulmu an gane ko da haka zalunci shi ne ka ɗauki abu ka aje shi inda bai dace ba kamar ibada ka ɗauke ta ka ba da ita ga wani wanda bai cancanta ba wanda ba Allah ba to nan kayi zalunci kuma shine mafi girman zalunci inna shirka la zulmun azim to haka duk wani abu da ka sani in ka yi shi ba bisa cancanta ba to wannan shi ake kira da kayi zalunci duk kuma abin da ka yi shi bisa cancanta to shi kuma wannan shi ake kira da me adalci to kuma adalci yana da falala kwarai da gaske adalci yana sa mutum ya samu tsoron Allah shi yasa Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu eh, i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada kiyayyar mutane ta sa ku kasa yi musu adalci ku yi adalci domin haƙiƙa adalci shine kusa da tsoron Allah ma'ana mai adalci to yana kusa da tsoron Allah sannan adalci Allah yana son sa kuma yana son masu yin sa wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin ku yi adalci Allah yana son masu adalci sannan a hadisi manzo Allah yace al muqsituna yawmal qiyamati ala manabira min nur inda yaminir rahmani wa kilta yadayhi yamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masu adalci a ranar lahira Allah zai dora su akan mumbarin haske girmama su kuma za a aje su a daman ubangiji su ne yan hannun dama sai Allah ya ce sai manzo Allah ya ce wakilta dai da hannayen Allah kuma daman dama ne ma'ana shi Allah yana da hannu biyu amma ba a cewa ɗaya dama ɗaya hagu duk dama ne domin dama ɗaukaka ce hagu kuma tawaya ce shi kuma Allah ba a sifanta shi da me tawaya kullum ana sifanta Allah ne da me kamala da ɗaukaka subhanahu wa ta'ala da haka dai adalci abu ne mai kyau kai ma za ka so a yi maka da haka kai ma kai wa wani in ta haɗo ku da shi tambaya ta gaba mai tambaya ce assalamu alaikum tambaya game da kuɗin cooperative ma'ana kuɗin gamayya wanda mutane a ma'aikatu ko a wasu wajaje suke haɗawa suna ajiyewa asusun bai ɗaya don taimaka wa junansu an gane ko to irin wannan kuɗi mai tambayar yake cewa tambayar ita ce idan wani daga cikinsu yana so a bashi dubu ɗari sai a ƙara masa kuɗi a ce zai biya dubu ɗari da biyar to wannan ƙarin menene matsayin matsayinsa to ka'ida malaman musulunci suka bayar ga mamiya kullu dainin jarra manfa'a fa huwa riba duk wani bashi da za a ɗora maka ruwa a kai to riba ne riba ne da haka shi ka'idar bashi asalinsa taimako ne ba a yin bashi don a ci riba duk wanda ya baka bashi ya yi ma ƙari to kai da ka bashi ka ba da riba shi da ya karba ya ci riba manzo Allah kuma ya ce Allah ya tsine wa mai cin riba da mai bayarwa a ci la'ana Allahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai Allah kuma ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli wa in tubtum falakum rukusu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku nisanci riba idan kuma kuka ƙi to ku sani akwai yaƙi tsakaninku da Allah abin nufi kashinku ya bushe domin duk wanda Allah ya ce zai yaki da shi to ya gama yawo dan ba zai taɓa yin nasara ba ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce riba tana da mataki mataki na zunubi guda saba'in da yan kai mafi kankanta su shine kamar mutum ya auri uwarsa ta fuskar muni yanzu a ce ga wani ɗa yana saduwa da mahaifiyarsa to munin da zaka ji wannan shine kankanin mummuna daga cikin munin zunubin riba ka riba ba karamin shari ba ce kuma duk dukiyar da aka same ta ta hanyar riba ba za ta taɓa yin albarka ba zaka ji alƙalman suna ɗagawa amma balu ɗin kuma tafiya yake domin Allah yake yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana ɗebe albarkar dukiyar riba kamar yadda kuma yana ƙara albarkar dukiyar da ake yin sadaka a cikinta za ka tara kuɗi cikin ƙanƙanin lokaci amma Allah zai sa bala'i da wata musiba ta zo ta cinye duk abin da ka tara ɗin cikin ƙanƙanin lokaci kuma da haka duk wanda ya san zai ba dan uwansa bashi to ya nufi ladan Allah da taimako kar ka nemi ya ƙara maka ko taro ko sisi yadda ka bashi ya baka wannan shine ne sai dai malamai suka ce idan kai wanda aka ba bashin ne ba a ƙara ma ba sai ka ji daɗi wajen biyan sai ka zo ka ƙara wani abu to nan babu laifi domin yaba kyauta tukuici annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya ranci naira goma ka in ya zo zai biya ka naira goma sai ya ƙara ma da naira biyar ya ce to ga goma ka wannan kuma naira biyar na ji daɗin nima abin da kai min da haka nima na kyautata maka to wannan babu laifi amma a kafa ma sharaɗin za ka karɓi naira goma za ka biya naira goma sha ɗaya ko naira goma da silai biyar ko naira goma sha biyu to wannan shi ake nufi da riba an gane ko da aka dai riba bala'i ce riba sharri ce babu al'ummar da za ta sa riba a gaba face sai Allah maɗaukin sarki ya dirkake ta da musibu ba dare ba rana Allah ya tsare mu Allah ya mana magani a darasinmu na jiya in ba a manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha ɗaya cikin wannan sura mai albarka suratu muhammad da aka yau za mu tashi farkon aya ta goma sha biyu faɗin allah maɗaukakin sarki inna allaha yudkhilu alladhina amanu kuma wannan shine darasinmu na biyar a cikin surar haka ne bismillah Allah madaukakin sarki yace inna Allah lalle haƙiƙa Allah yudkhilu allazina amanu yana shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari abin nufi zai shigar da su jannatin lambuna domin lafazin jannat jam'i ne na kalmar jannatu jannatu ana nufin lambu wajen da ya cika da shuke-shuke ta yadda in ka shiga ba za a ganka ba wannan shine asalin kalmar janna bi fathil jim a larabci kamar yadda kuma akan ce junna junna shine garkuwa garkuwa abin da zai kare ka daga harin mai hari ko dai sara ko suka ko harbi shi ma saboda in ka sa shi yana tsare ka tsakaninka da wanda ya nufo ka ya zama bai ganka ba ko harbinsa bai kawo gare ka ba shi yasa aka ce da shi junna sai dai shi bi zammil jimi kamar yadda kuma akwai jinna jinna kuma su ne aljanu an ce da aljanu jinna saboda su ma idan yan adam baya ganin su innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna shayatin awliya'a lil ladina la yu'minun Allah ya ce innahu shi iblis yarakum yana ganin ku huwa wa qabiluhu shi da danginsa min haythu la tarawnahum amma ku ba ku ganin su to rashin ganin da ba a yi musu yasa a larabci ake kiransu da suna jinna to kenan wannan kalma in kai mata fataha ma'anarta daban in kai mata kasra ma'anarta daban in kai mata dhamma ma'anarta daban amma duk asalin dai abu ɗaya ne kawai an bambanta wasalin ne dan a fahimci kowanne amma dalilin da yasa aka kira kowanne da kalmar abu ɗaya ne shine boyuwa janna aljanna shine waje mai lambu mai kayan marmari da shuke-shuke inda in mushin ya shiga ba za a gan shi ba junna garkuwa wajen da abin da idan ka kare kanka da shi na bayanka ba zai ganka ba kuma harbi ba zai same ka ba jinna aljanu abin da idanka baya iya ganin su an gane ko da haka shi yasa alfazazi yake cewa fada qaula kuffarin asabathu jinnatun ko jaza'u muti'ihi harirun wa jannatun ma huwa illa min jahannama junnatun fada qaula kuffarin asabathu jinnatun yace jaza'u muti'ihi sakamakon me yi wa annabi da'a harirun wa jannatun za a bashi tufafin alhariri kuma za a shigar da shi aljanna Allah ya sa mu ciki da rahamarsa sai ce fada qaula kuffarin rabu da maganar kafirai da suke yi na yarfa ga manza Allah da cewa asabathu jinnatun wai aljanu sun taɓa shi ma'ana wai manzo Allah yana da hauka bai da cikakken hankali wal iyazu sai ce wa ma huwa illa min jahannama junnatu da dai manzo Allah bai kasance ba face garkuwa ne da tsari daga wutar jahannama da haka dai Allah madaukakin sarki ce zai shigar da muminai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari jannat lambuna masu tarin yawa to malamai suka ce wannan ya nuna aljanna ba ɗaya bace ba an gane ko kamar yadda waɗanda za su shiga aljannan ma ai ba mutum ɗaya bane suna da yawa to da haka aljannatan suna da yawa sannan kuma kowane mutum ɗaya aljanna ba ɗaya za a bashi ba biyu waliman kafa maƙama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa ya tsaya ya kyautata aiki yayi imani in an je lahira aljanna biyu za a bashi wadda kowace aljanna arduha samawati wal ard girmanta da faɗinta ya kai sama da ƙasa malamai suka ce in ka ji an ce aljanna lambu to ya sha bamban da gona ita gona inda ake shuka abinci lambu kuma inda ake shuka me abin marmari lambu shine inda ake shuka irin su mangwaro irin su ayaba irin su tuffa irin su kankana wannan shine lambu amma inda ake shuka masara dawa gero shinkafa wannan kuma fa gona ake ce da shi an gane ko to duk inda Allah madaukakin sarki zai ce zai yi sakamako a lahira sai ya ce zai bada lambu baya cewa zai bada gona me hikimar haka me yasa ba a cewa duk wanda ya imani ya aiki na gari za a bashi mazra'a mazra'a gona kenan ba inda Allah madaukakin sarki ya ce zai bada mazra'a sai dai ya ce zai bada lambu to sai malamai suka ce wannan ya nuna dan aljanna bai da fargabacci da sha ko ba haka ba duk mutumin da yake magana gona to yunwa ce ta dame shi amma mutumin da yake maganar lambu kayan marmari to ya wuce ci da sha yanzu kan jin daɗi yake bukata to ita aljanna wajen jin daɗi ne ba wajen maganin yunwa bane ba da haka shi yasa Allah yake magana akan me lambu baya magana akan gona saboda maganar an wuce haka an wuce wajen yunwa an wuce wajen ci da sha yanzu magana ake ta kayan marmari ta kayan jin daɗi wanda kuma ko a duniya duk mutumin da yake da kaga yana siyan ayaba ko tuffa ko kaza to yafi karfin me gero da dawa da masara amma duk mutumin da bai wuce gero da dawa da masara ba to hankalinsa baya kaiwa kan kayan marmari da haka aljanna waje ne da babu maganar yunwa a ciki sai dai jin daɗi da haka shi yasa sai dai a yi kayan marmari to sannan tajri min tahtiha al-anharu korami ke gudana a karkashin gine-ginen ita aljannar ma'ana ita aljanna dai an yi ginin ta ne akan ruwa ubangiji madaukakin sarki ya alkawari ga muminai cewa zai ba su wannan domin lafazin inna adatu taukidin ne yana nuna tabbas sannan kuma alkawari ne Allah zai yi malamai suka ce ya kawo shi da sigar fi'ili mudari'i yana shigarwa dan me domin a nuna maka cewa ko da yaushe mutum ya yi aikin shiga aljanna to damar shiga aljanna tana nan a buɗe ba a riga an rufe ba ba a riga an gama ba har yanzu registration ake na yan aljanna in kana so kai ma sai kai maza ka je ka shiga layi ayi da kai ta hanyar imani da kuma aiki na gari wannan shine sharaɗin shiga aljanna imani da kuma aiki na gari Allah madaukakin sarki ya nufe mu da imani da aiki na gari sai ya ce wallazina kafaru su kuma waɗanda suka kafircewa Allah yatamatta'una zaka ga kullum abin da yafi damun su jin daɗi da ci da sha da holewa da gwangwajewa fi duniya a rayuwarsu ta duniya wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am kuma yadda suke ci yayi daidai da yadda dabbobin gida suke ci ma'ana ci ba wai dan a ƙoshi ba ko an koshin ko ba a koshi ba ci ake yi ba su da wata ka'ida ta ci wanda cin ya zame musu kamar shine ummul isan rayuwarsu sun mai da shi shi ne ya fi komai mahimmanci a rayuwarsu a madadin su zama suna ci dan su rayu sai suka koma suna rayuwa dan su ci domin dabbar gida tana da bambanci da dabbar dawa al'an'am in an ce an'am ana nufin dabbar gida kamar yadda kuma alwuhush ko alwahasha ko alwahisha ana nufin dabbobin dawa to malamai suka ce dabbobin gida sun fi rashin hankali sama da dabbobin dawa dabbobin dawa sun fi wayo yanzu idan da zaka bi tituna kan kaga an kada kura kila ma ba za ka taba gani ba ko ba haka ba kan kaga an kade barewa kila ma ba za ka taba gani ba kan kaga an kade zaki ko da masa a mota kila ma ba za ka taba gani ba amma in ka rinka ganin inda ake kade akuyoyi inda ake kade yan bunsuraye da tinkiyoyi me yasa saboda su wayancan suna da wayo sun san abin da zai cuce su sai su gudu su kuma waɗannan ba su da wayo suna ganin abu zai cuce su za su kawo kansu to shi yasa sau da dama Allah madaukakin sarki yake kwatanta kafirai da dabbobin gida saboda ga abin da zai cuce su ya kai su shiga wuta amma shi suke kai kansu zuwa gare shi kuma an gaya musu yanzu dabbar gida a gabanta zaka kama ɗanta ka yanka ko tunkiya a gabanta zaka kama mijinta rago ka yanka amma an jima an ka mata kyakkyakkyar sai ta taho wajenka saboda tsabar rashin mai wayo da rashin hankali amma ba za ka taɓa ganin wannan a dabbobin dawa ba yanzu zaki ya san dabbar da take faɗa da shi da ya ganta zai shirya damusa da dukkan sauran dabbobin gida da sun ga dabbobin dawa da sun ga damusa ko sun ga zaki ko sun ga kura sai su ta taita yanzu saboda sun ga makiyansu amma shi kuwa dabbar dawa ya ga makiyansa kuma ya daɗa matsuwa kusa da shi to yanzu wannan wayo ne ko rashin wayo hankali ne ko rashin hankali kaga rashin hankali ne to duk mutumin da bai bauta wa Allah ba subhanahu wataala hankalinsa yayi kama da na tinkiya yayi kama da na akuya yayi kama da na rago to haka ɗabi'a su ma zaka ga iri ɗaya ce yanzu kaga dabbobin dawa ba sa farauta sai suna jin yunwa zaki in ya ga dabba wacce yake cin namanta in a koshe yake baya kula ta amma in ka gan shi ya bi ta to me yake yunwa kenan kaga zaki yana rayuwa yana ci ne dan ya rayu ba yana rayuwa bane dan ya ci amma ka dawo gida kaga akuya kaga tinkiya ko tana jin yunwa ko bata jin yunwa in ta ga abinci sai ta ci wani lokaci ma ba ci za ta yi bata taka ta barar saboda tsabar rashin wayo da rashin hankali wani lokaci ta ci ta ci ta cika cikin amma duk da haka sai ta cika baki kuma tana tika saboda rayuwar ba aikin yi sai cin to haka kafuri yake ina ka fito neman abinci ina za ka je neman abinci me kake yi cin abinci ya zama a cici rayuwar dan a cice kawai kuɗi na a ci abinci na halar an ci na haram an ci ko me ya gifta ta gabansa sai ya ci to shine Allah ya ce na kafaru su ku kafirai da kuke gani ya una abinda suka sa a gaba a rayuwarsu shine jin daɗi sawa'an ta halal ko ta haram sawa'an ya dace ko bai dace ba to haka nan kuma da cin abinci kamata a akulul an'amu kamar yadda dabbobin gida suke ci malai yace ai laysa lahum hammun illa butunuhum abin nufi kafirai ba abin da yafi damun su a duniya sai abin da za su sawa cikin su wa furujahum da kuma biyan bukatar su ta sha'awa wala yaltafituna ila al-akhirah da dai ba sa tunanin cewa ma akwai lahira shi yasa kita lahira ba sa yin aiki dan ita amma duniya sai inda karfin su ya kare wajen yin aikin gina ta shine Allah ya ce ya'lamuna zahiran ya'lamuna zahiran min alhayati dunya san san duk wani abu da yake a fili na rayuwar duniya yadda za a mai da taro ya zama sisi yadda za a gina gida a ji dadi yadda za a auri mata yadda za a je a yi rawa a sha giya a sha kwaya a sha koken a tara kuɗi ko ta wata hanya duk sun san wannan saboda duniya ita ce a gabansu amma hum anil akhirati hum ghafilun su ka dangane da lahira ba sa ta ba su sa ta a cikin ajandar su ba tunaninsu da hankalin su bai tsallake duniya ya kai ga tunanin lahira ba to shi yasa duk tunanin kafuri sai ka ce da shi bai da tunani domin tunanin gajere ne da wannan zaka gane bambancin musulmi da kuma wanda ba musulmi ba shi musulmi duk da ana jifansa da talauci ana jifansa da gidadanci ana jifansa da rashin wayewa to amma imani ya sa yana da hangen nesa yana hango bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwa kuma har ya mata shiri ya mata tanadi to amma shi ko kafiri duk da ana ganin ya waye ya ci gaba amma duk wayewarsa da duk ci gabansa da duk na'urar da yake ta hange-hange da ita ba ta hango masa wajen duniya ba iya duniya take hango masa in dan aje ganin mutane za a iya zuwa in dan a hau kumbo 11 ne a folo, za a iya zuwa in dan a jefa rocket ne a jefa duk wannan za a iya yi a kera na'ura mai cin dogon zango mai eh, eh, sadarwa mai kaza mai kaza duk ana iya wannan amma a gano cewa bayan fa wannan duniyar kuma akwai wata rayuwa to kafiri bai da wannan tunanin to in haka ne yanzu tsakani da Allah wane ne wayayye wane ne gidahu ne tsakanin mumini da kuma wanda yake kafiri mumini shine wayayye domin wayewar ba a cikin sa kaya take ba wayewar ba a cikin gina duniya take ba tare da cewa duniyar abar kulawa ce amma kada tunaninka ya taƙaita a iya cikinta shi yasa shi mumini duka biyun yake kallo ya kalli duniya ya kalli lahira in biyun za su samu to haka ake so wata gifi ma a taka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya amma idan biyun ba za su samu ba to da a rasa lahira gwanda a rasa duniya domin Allah ya nuna haka bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa matsalar da yawa daga cikin mutane sun fi fifita rayuwar duniya amma lahira kuma ta fi inda a ce biyun ba za su samu ba sai ɗaya a ce ka zaɓa to gwanda ka zaɓi lahira akan ka zaɓi duniya domin lahira ita ce mai cin dogon zango ita ce wacce ba ta da ƙarshe ba ta da iyaka amma lahira duniya ko daren daɗewa, wata ran sai an bata wata ran sai ta ƙare da haka kaga mai hankali da tunani bai kamata ya ɓata ƙarfinsa da tunaninsa da duk ayyukansa ya takaita su a iyanan gidan duniya ba da haka kafurai sukan taƙaita ƙarfinsu da himmarsu da ƙwazonsu da ƙoƙarinsu amma iya duniya kaɗai ba ruwansu da lahira to da haka Allah ya ce kamata kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum kuma lahira wuta ita ce makomarsu domin dukkan wanda ya zaɓi duniya akan lahira to ko shakka babu lahira din bai da wani sakamako in ba wuta ba da haka dai Allah madaukakin sarki ce zai shigar da muminai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari janna lambuna masu tarin yawa to malamai suka ce wannan ya nuna aljanna ba ɗaya ce ba an gane ko kamar yadda waɗanda za su shiga aljannan ma ai ba mutum ɗaya bane suna da yawa to da haka aljannatan suna da yawa sannan kuma kowane mutum ɗaya aljanna ba ɗaya za a bashi ba biyu wali man khafa maqama rabbihi jannatan duk wanda ya ji tsoron ubangijinsa ya tsaya ya kyautata aiki yayi imani in an je lahira aljanna biyu za a shi. wadda kowace aljanna arduha samawati wal ard girmanta da faɗinta ya kai sama da ƙasa malamai suka ce in ka ji an ce aljanna lambu to ya sha bamban da gona ita gona inda ake shuka abinci lambu kuma inda ake shuka me abin marmari lambu shine inda ake shuka irin su mangwaro irin su ayaba irin su tuffa irin su kankana wannan shine lambu amma inda ake shuka masara dawa gero shinkafa wannan kuma fa gona ake ce da shi an gane ko to duk inda Allah madaukakin sarki zai ci zai yi sakamako a lahira sai ya ce zai bada lambu baya cewa zai bada gona me hikimar haka me yasa ba a cewa duk wanda ya imani ya aiki nagari za a bashi mazra'a mazra'a gona kenan ba inda Allah madaukakin sarki ya ce zai bada mazra'a sai dai ya ce zai bada lambu to sai malamai suka ce wannan ya nuna dan aljanna bai da fargabacci da sha ko ba haka ba duk mutumin da yake maganar gona to yunwa ce ta dame shi amma mutumin da yake maganar lambu kayan marmari to ya wuce ci da sha yanzu kan jin daɗi yake bukata to ita aljanna wajen jin daɗi ne ba wajen maganin yunwa bane ba da haka shi yasa Allah yake magana akan me lambu baya magana akan gona saboda maganar an wuce haka an wuce wajen yunwa an wuce wajen ci da sha yanzu magana ake ta kayan marmari ta kayan jin daɗi wanda kuma ko a duniya duk mutumin da yake da kaga yana siyan ayaba ko tuffa ko kaza to ya fi ƙarfin ne gero da dawa da masara amma duk mutumin da bai wuce gero da dawa da masara ba to hankalinsa baya kaiwa kan kayan marmari da haka aljanna waje ne da babu maganar yunwa a ciki sai dai jin daɗi da haka shi yasa sai dai a yi kayan marmari to sannan tajri min tahtiha al-anharu korami ke gudana a ƙarƙashin gine-ginen ita aljannar ma'ana ita aljanna dai an yi ginin ta ne akan ruwa ubangiji madaukakin sarki ya alƙawari ga muminai cewa zai ba su wannan domin lafazin inna adatu taukidin ne yana nuna tabbas sannan kuma alƙawari ne Allah zai yi malamai suka ce ya kawo shi da sigar fi'ili mudari'i yana shigarwa Don me domin a nuna maka cewa ko da yaushe mutum ya yi aikin shiga aljanna to damar shiga aljannan tana nan a buɗe ba a riga an rufe ba ba a riga an gama ba har yanzu registration ake na yan aljanna in kana so kai ma sai kai maza ka je ka shiga layi ayi da kai ta hanyar imani da kuma aiki na gari wannan shine sharaɗin shiga aljanna imani da kuma aiki na gari Allah madaukakin sarki ya nufe mu da imani da aiki na gari sai ya ce wallazina kafaru su kuma waɗanda suka kafircewa Allah yatamatta'una zaka ga kullum abin da yafi damun su jin daɗi da ci da sha da holewa da gwangwajewa fi duniya a rayuwarsa ta duniya wa ya'kuluna kama ta'kulu an'am kuma yadda suke ci yayi daidai da yadda dabbobin gida suke ci Mana ci ba wai dan a ƙoshi ba ko an koshin ko ba a koshi ba ci ake yi ba su da wata ka'ida ta ci wanda cin ya zame musu kamar shine ummul aba'isan rayuwarsu sun mai da shi shi ne ya fi komai mahimmanci a rayuwarsu a madadin su zama suna ci don su rayu sai suka koma suna rayuwa don su ci domin dabbar gida tana da bambanci da dabbar dawa al'an'am in an ce an'am ana nufin dabbar gida kamar yadda kuma alwuhush ko alwahasha ko alwahisha ana nufin dabbobin dawa to malamai suka ce dabbobin gida sun fi rashin hankali sama da dabbobin dawa dabbobin dawa sun fi wayo yanzu idan da za ka bi tituna kan kaga an kada kura kila ma ba za ka taba gani ba ko ba haka ba kan kaga an kade barewa kila ma ba za ka taba gani ba kan kaga an kade zaki ko da masa a mota kila ma ba za ka taba gani ba amma in ka rinka ganin inda ake kade akuyoyi inda ake kaɗe yan bansuraye da tinkiyoyi me yasa saboda su wa'ancan suna da wayo sun san abin da zai cuce su sai su gudu su kuma waɗannan ba su da wayo suna ganin abu zai cuce su za su kawo kansu to shi yasa sau da dama Allah madaukakin sarki yake kwatanta kafirai da dabbobin gida saboda ga abin da zai cuce su ya kai su shiga wuta amma shi suke kai kansu zuwa gare shi kuma an gaya musu yanzu dabbar gida a gabanta zaka kama ɗanta ka yanka ko tinkiya a gabanta zaka kama mijinta rago ka yanka amma an jima an ka mata kyakkyakkyar sai ta taho wajenka saboda tsabar rashin mai wayo da rashin hankali amma ba za ka taɓa ganin wannan a dabbobin ba yanzu zaki ya san dabbar da take faɗa da shi da ya ganta zai shirya damusa da dukkan sauran dabbobin gida da sun ga dabbobin dawa da sun ga damusa ko sun ga zaki ko sun ga kura sai su shiga yanzu saboda sun ga makiyansu amma shi kuwa dabbar dawa ya ga makiyansa kuma ya daɗa matsowa kusa da shi to yanzu wannan wayo ne ko rashin wayo hankali ne ko rashin hankali kaga rashin hankali ne to duk mutumin da bai bauta wa Allah ba subhanahu wata'ala hankalinsa yayi kama da na tinkiya yayi kama da na akuya yayi kama da na rago to haka ɗabi'a su ma zaka ga iri ɗaya ce yanzu kaga dabbobin dawa ba sa farauta sai suna jin yunwa zaki in yaga dabba wacce yake cin namanta in a koshe yake baya kula ta amma in ka gan shi ya bisa to me yake yunwa kenan kaga zaki yana rayuwa yana ci ne dan ya rayu ba yana rayuwa bane dan ya ci amma ka dawo gida kaga akuya kaga tinkiya ko tana jin yunwa ko bata jin yunwa in ta ga abinci sai ta ci wani lokaci ma ba ci za ta yi ba taka ta barar saboda tsabar rashin wayo da rashin hankali wani lokaci ta ci ta ci ta cika cikin amma duk da haka sai ta cika baki kuma tana tika saboda rayuwar ba aikin yi sai cin to haka kafuri yake ina ka fito neman abinci ina za ka je neman abinci me kake yi cin abinci ya zama a cici rayuwar dan a cice kawai kuɗi na a ci abinci na halar an ci na haram an ci ko me ya gifta ta gabansa sai ya ci to shine Allah ya ce na kafaru su ku kafirai da kuke gani ya Abin da suka sa a gaba a rayuwarsu shine jin daɗi sawa'an ta halal ko ta haram sawa'an ya dace ko bai dace ba to haka nan kuma da cin abinci kama ta'kulul an'amu kamar yadda dabbobin gida suke ci mala yace ai laysa lahum hammun illa butunuhum abin nufi kafirai ba abin da yafi damun su a duniya sai abin da za su sawa cikin su wa furujahum da kuma biyan bukatar su ta sha'awa wala yaltafituna ila al-akhirah da dai ba sa tunanin cewa ma akwai lahira shi yasa ita lahira ba sa yin aiki dan ita amma duniya sai inda karfin ya kare wajen yin aikin gina ta shine Allah ya ce ya'lamuna zahiran ya'lamuna zahiran min alhayati dunya sun san duk wani abu da yake a fili na rayuwar duniya yadda za a maida taro ya zama sisi yadda za a gina gida a ji daɗi yadda za a auri mata yadda za a je a yi rawa a sha giya a sha kwaya a sha koken a tara kuɗi ko ta wace hanya duk sun san wannan saboda duniya ita ce a gabansu amma hum anil akhirati hum ghafilun su ka dangane da lahira ba sa ta ba su sa ta a cikin ajandar su ba tunaninsu da hankalin su bai tsallake duniya ya kai ga tunanin lahira ba to shi yasa duk tunanin kafuri sai ka ce da shi bai da tunani domin tunanin gajere ne da wannan zaka gane bambancin musulmi da kuma wanda ba musulmi ba shi musulmi duk da ana jifansa da talauci ana jifansa da gidadanci ana jifansa da rashin wayewa to amma imani ya sa yana da hangen nesa yana hango bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwa kuma har ya nemi ta shiri ya nemi tanadi to amma shi ko kafiri duk da ana ganin ya waye ya ci gaba amma duk wayewarsa da duk ci gabansa da duk na'urar da yake ta hange-hange da ita ba ta hango masa wajen duniya ba iya duniya take hango masa in dan aje ganin mutane za a iya zuwa in dan a hau kumbo 11 ne a folo za a iya zuwa in dan a jefa rocket ne a jefa duk wannan za a iya yi a kera na'ura mai cin dogon zango mai eh, eh, sadarwa mai kaza mai kaza duk ana iya wannan amma a gano cewa bayan fa wannan duniyar kuma akwai wata rayuwa to kafiri bai da wannan tunanin to in haka ne yanzu tsakani da Allah wane ne wayayye wane ne ne tsakanin mumini da kuma wanda yake kafiri mumini shine wayayye domin wayewar ba a cikin sa kaya take ba wayewar ba a cikin gina duniya take ba tare da cewa duniyar a bar kulawa ce amma kada tunanin ka ya takaita a iya cikinta shi yasa shi mumini duka biyun yake kallo ya kalli duniya ya kalli lahira in biyun za su samu to haka ake so wabtagi fi ma taka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya amma idan biyun ba za su samu ba to da a rasa lahira gwanda a rasa duniya domin Allah ya nuna haka bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa matsalar da yawa daga cikin mutane sun fi fifita rayuwar duniya amma lahira kuma tafi inda a ce biyun ba za su samu ba sai ɗaya a ce ka zaɓa to gwanda ka zaɓi lahira akan ka zaɓi duniya domin lahira ita ce mai cin dogon zango ita ce wacce ba ta da ƙarshe ba ta da iyaka amma lahira duniya ko mun daren dadewa wata ran sai an bata wata ran sai ta ƙare da haka kaga mai hankali da tunani bai kamata ya ɓata ƙarfinsa da tunaninsa da duk ayyukansa ya takaita su a iyanan gidan duniya ba da haka kafurai sukan takaita ƙarfinsu da himmarsu da ƙwazonsu da ƙoƙarinsu amma a iya duniya kaɗai ba ruwansu da lahira to da haka Allah ya ce kama ta'kulul an'am wan wannaru masu lahum kuma lahira wuta ita ce makomarsu domin dukkan wanda ya zaɓi duniya akan lahira to ko shakka babu a lahira din bai da wani sakamako in ba wuta ba an gane ko man kana yuridul ajilata Allah ya ce man kana yuridul ajila wanda yake son ita wannan mai gaggawar ita ce duniya ajjalna lahu fiha ma nasha sai mu gaggauto masa fiha a cikin ta ma nasha wa abin da muka ga dama liman nuridu shi ma sai ga wanda muka ga dama domin ba dole dan kaso duniya kuma ka same ta ba amma ita lahira garanti ne duk wanda ya so ta yi aikin ta to zai same ta amma ita matsalar duniya ka so ta kai aikin nata in ba kai wasa ba kuma Allah ya hana ka ita wani yana ganin idan ya fashi da makami zai zama mai kuɗi ya yi fashin ya yi fashin kuɗin su ki taruwa ko su ki samuwa wani yana ganin in ya yi wannan zai zama mai kuɗi ya yi wannan in ya yi wannan in kuɗin ba za su samu ba wani kuma in ya yi sai Allah ya bashi wani yana ganin rashin yin sallah da yin tsafi shi ke ba da kuɗi sai ki sallah sai koma tsafi yana shan jini kuma kuɗin sai suka ki samuwa ashe ita duniya ba dole dan ka so ta kayi aikinta kuma Allah ya baka ba shi yasa ce ajjalna lahu fiha ma nasha'u amma liman nuridu sai wanda ma muka ga dama an gane ko kuma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura amma kuma matsalar shine in kai hakan to ka sani makomarka kuma a lahira ita ce da wutar jahannama Allah ya tsare mu to amma ita kuwa lahira wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha Allah ce amma wa man arada al-akhirata duk wanda ya so lahira kuma ya nufe ta wa sa'alaha ayaha kuma ya mata aiki irin nata wa huwa mu'min da sharadin yana mai imani da Allah an gane ko fa ulaika to ire-iren wayannan kana sa'ayuhum mashkura aikin su abin yabo ne kuma ladan su abun a cika musu ne ba za a tauye musu komai ba a wajen Allah da haka ya uwa duk tunanin da zamu na gina duniya mu rinka hararo lahira ba a ce ba mumini a duniya ya zama malalaci ya zama kasalalle ya zama mara aikin yi ya zama zaune gari banza a'a duniyar ma kai mata aikinta amma ka sani ita a duniya duk aikin da kai mata an riga an kaddara maka me zaka samu a cikinta baka isa ka wuce rabanka ba to haka lahira kuma ka tsaya kai mata aikinta kana cika sharaɗin imani to wannan kuma garanti zaka samu duniya ta iya yiwa ka yi aikin amma Allah bai kaddara ma samu ba ka rasa amma lahira garanti in kai aikin ka cika sharaɗin to zaka samu babu shakka a cikin haka to da haka wannan shine riba kuma wannan shine hangen nesa da haka ubangiji subhanahu wataala yace dangane da kafirai wan naru